الله عليك صلاة الله عليك عليك صلاة الله عليك سلام الله وليتك سمدني إذلني فوق عليك صلاة الله عليك سلام الله وليتك سمدني ليتك جفاري عليك صلاة الله alaika salama. Allah wale fi akuna a tubta nali. Alaika salata Allah alaika salama. Allah wale fi araku illa min Alaika salata Allah alaika الله وحامل كاسل للبشير المنور عليك صلاة الله عليك سلام الله ألل نفسي بالوصال فالله عليك صلاة الله عليك سلام الله يجود بوصل للرفيق المهراري عليك صلاة الله صلاة على يا سيدنا محمد عليك سلام الله عليك سلام الله على غير مبتل عليك صلاة الله عليك سلام الله وستر بربي نادل بال A da ife wa birman safar mafutare ainihin ma'arifi salatun layi sun masalamu salatun turaki na ilama ta kasasa suni rafatar kullalin lahi sai ne wa wasu na talama abu dubakon lada ife لا يهم سلا الله سلا إلى ما ليس بالعمل مزاروه ومن يهده بالقلب ليس لساريبي Manzan Allah salatan turaki na ila mata kasa. Habibu ilahi al'ashe kadman wuhibbu wa alkurhu yaumi wa amsi wa anifi. Manzan Allah salatan turaki na ila mata kasa. Habibu ilahi Hacer, hacemos, mueve, abin da ari ne. Alayhi salatu Allahi thumma salamu. Allah salatan turajina ila ma takassasa. Habibun Khalilun Khatimun wa muqaddamun Karimun Halimun hulqu inda Allah salatan turajina ila ma takassasa. بشير نذير عاقب وثناؤه به جاءنا الفرقان بعد سعائف عليه صلاة الله ثم سلامه الله صلاة تركينا إلى ما تخصص علوت يمينا إنه الدار أولاد فلا يتأتى أن يسمى بداره عليه salamu Allah salatan turai ina ila ma ta kasa wa inna li kulli al anbiya kawarikan min al mustafa qad hada kullu kharif Madan Allah turaki na ila ma ta kasasa wa hum kulluhum qawl saratun ومكر عبد الله عند التوائف عليه صلاة الله ثم سلام الله صلاة تركينا إلى ما تقصص وموسى وإبراهيم ورجل مريم له بطوة والكل عون الخائف عليه صلاة الله salamu Allah salatan tuhajjina ila ma taqassasa alayhi salatullahi summa salamuhu salatan turakina ila ma taqallasa alayhi salatullahi summa salamuhu salatan turakina ila ma taqallasa walakin wal muhtar alahu masiban wa minhu manalu من الجدائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ما تغلد ومنه يوم العالمين بعد مده ولم الأسماء قبل التعارف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ما تغلد فزاد بلا أولاد عليه وجود الكون كم المعارف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ما تكلف فآياتهم آياته وهو رسكاد يشام ببيب من بنان اللدائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركي ما تكزز آياتهم آياته وهو رسكاد يشام ببيب من بنان اللدائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ما تكزز أسس وسفاهة الأهدر في وسط كله وعيا الذي كلمة التوائف عليه صلاة الله ثم سلامه لا تدرك لا إلى ما تجلس وجلها وهو الحجر والليل وحبسها هكذا ذبية والرب يساعد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة

مآربي عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تركنا إلى ما تجزز وتلبي بني وابنه وتنينه رشدا فلا يلفظ بين الزخارف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ما تكسس محمد صلى الله إليك هدياتا محمد صلى الله إليك هدياتا محمد صلى الله إليك هدياتا محمد صلى الله إليك علي أدى وأصلحون له المينا محمد صلى الله إليك علي دا ولو في الفلا والأرع كل كيفي محمد صلى الله إليك علي دا ولا تلبس العادة بوحيد محمد صلى الله إليك هاديا جاب أنت جميل قادر ذو المساريف حدثنا وسليم على من سمر به محمد صلى الله إليك يا جماعة بن عدنان الرسل كتاريفي محمد صلى الله إليك يا جماعة وسهاب مدد لمدين محمد صلى الله إليك يا جاوز بربي جعلني بالله

na nasi na mu manna. Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Aliya ta biyu mulla gari ne ta wara mati. Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Aliya ta biyu sirta ainihin da zan mu dala. Ammadu salla Allah ilaika hadiyata. salla Allah ilaika hadiyata. Ahmadu Ta kaina tukwara a waye labuwar bauta. Ahmadu salla Allah ilaika hadiyata. nan ka fahimta ta Muhammad sallallahu ilaika aliya ta wa haba hazakar ni aminu kanin ka ta Muhammad sallallahu ilaika aliya ta gafuru ka gabarta wa baba da baba محمد صلى الله عليه الله بجاه رسوله إلا محمد وياتا محمد صلى الله عليك وياتا عليه صلاة الله ثم سلامه محمد صلى الله عليك وياتا تشرق من ضوء المدينة والبوء محمد صلى الله عليك وياتا عليه صلاة الله ثم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

شو الإسلام يجي هو المصطفى المختاري خالقا مضمري وكل وجزئي فهو سري ومظهري هو المصطفى المختاري ƙaunar manzan Allah mai suna al-Mustafa al mukutari soyayyarsa halar da murmure ta cuɗanyi duk ɓoyena ita daman hawa akwai hawa ta haramun wanda Allah ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda jami'ira hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa annabi ya yin kuici akan son zuciyarsa wannan Allah ya tsarkake manzon Allah daga hawa na son zuciya akwai kuma hawa ta soyayya wadda wajibi ne duk wani mu'mini ya kaunaci annabi ya soyayya cikin umarnin annabi ya ki abin da annabi ya hana inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo hadisin sa yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabahal lima jitu bihi ɗayan ku ba zai imani ba har sai zuciyarsa ta yi biyayya da abin da na zo da shi to a nan shawar jalla ta lanu sai ke nuna soyayyarsa da wannan harafi na hagun wanda ake kiransa ha babba ya ce hawal mutlafal mukutari soyayyar annabi muhammadu mustafa kuma al-mukutari da mulmari ta cuɗanye ɓoye na wa kulli soyayyar ta gama da duk gana wa juz'i soyayyar ta gama da duk bangare na fa hawa sirri wannan soyayya ita ce sirri na na ɓoye wa mazahari da kuma mabayyanata wannan kasida ana kiranta kasidatu faqidul agali kasida ce ta wanda ba shi da hankali ma'ana hankalinsa babu ya kare a cikin lamarin manzan Allah shine faqidul aqli din wato maganganun da aka faɗa a ciki an since hankalinsa da tunaninsa duka ya koma lamarin manzan Allah domin za ka ji irin abin da yake tamanni ya zama a janabin manzan Allah ina ma a ce ya zama kaza na annabi sallallahu alaihi wasallama ina ma a ce ya zama kaza na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sunan ta kasidatu faqidul aqli ka ji yana ta farar ina ma a ce ni na zama kaza na annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi sallam. shuri islami a baiti na biyu a wannan kasida yace idza ra'a ɗaukul badari idan hasken farin wata ya haskaka maimakon yadda bahaushe yake cewa farin wata raka wawa shi wato wanda yake wawa farin wata in ya haske sai tsoronsa ya kawo zai iya tafiya cikin rashin tsoro amma idan farin wata ya faɗi to duhun dare zai sa tsoro to shi nan ya yace iraba a bangul badiri idan farin wata ya haska me shehu yake yi sai ce miltu lilikirhi sai in karkata dan ambatan manzan Allah ta ambatan manzan Allah wa abkuruhu ina tuna manzan Allah ina ambatan manzan Allah fi kulli mar'an cikin dukkanin abin gani wa manzari da kuma abin kallo wato duk wani abin da ka gani ya tuna ma manzan Allah duk abin da ka kalla ya tuna ma manzan Allah ba wani abin da ba zai tuna ma manzan Allah ba ka san manzan Allah ko menene so ake kada annabi fita daga zuciyarka tarfata aini shi yasa ya faɗa a wani baiti yana cewa فإن التفات القلب وقتا لغيره عذاب شديد لست أرباه يحدث waiwaya wa zuciya dan takaitaccen lokaci ta kalli abin da ba manzan Allah ba to ta zube min azaba mai tsanani kuma ba na son wannan abin ya faru misali ce wata abin da ka kalla ka kalli manzan Allah ka tuno annabi in hasken fitilar nan ka kalla ka tuna hasken manzan Allah idan duhu ne ya zo sai ka tuna a lokacin da manzan Allah ya bayyana duniya duhu da zalunci kamar yadda bara ya faɗa a cikin ne na hudu a cikin ausan ƙulƙura yana cewa بدا وبقاع الأرض ظلم وذلة فأشرقت الأرجاء بطلعة أحمد بدا من زال الله صلى الله عليه وسلم يا بينا وبقاع الأرض a lokacin sasannin duniya zulmun zalunci kawai ake larabawa kafin manzo Allah ya zo rayuwa su irin dabbobi kawai wanda ya fi karfin wani kawai shi zai kwace kayan wani yaƙe yaƙe ne kawai da kashe kashe da binne 'ya'ya da rai da shan giya da cin mushi, da bautar gumaka yana daga cikin al'adar larabawa ma idan mutum yana da 'ya'ya da yawa sai ya mutu idan yana da mata kaman goma ko makamantan haka to 'ya'yansa ne za su rabe matan matan babansu kowa sai kama wadda ta yi masa kawai wannan ya je ɗakin babar wannan wani ce a ah, to ni ma bari je ɗakin babar ka zuciya ma sai fara ɗakin babar wannan haka ake wannan tabargaza shi sa ce ibrahim ya ce ba dawo ga kawul arabi dulmun wa dulmatu to idan kaga duhu sai ka tunanin da duniya duhu ce kuma manzon Allah ya kawo haske idan kaga farar kala kamar farar riga ko farin mayafi ko makamacin wannan sai ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana son fararen kaya idan ka ga kore sai ka tuna annabi yana son kore idan ka ga ja ka tunanin annabi yayi asin da asin da wannan wato shi Ibrahim da yana so ya dora maka hikimar da kar ka manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa azkuru fi kulli mar'an ni ina tuna annabi sallallahu alaihi wasallama cikin duk abin kallo wa manzari da abin dubawa wa azkuruhu inda al-aghani ina tuna manzan Allah ina sa a gurin waƙoƙi ko ta irin waƙoƙi na ji to ni sai in tuna waƙe na a annabi duk waƙoƙin da na ji sai in juya su su koma ya ban manzan Allah sai ya zama wannan waken ko na Michael Jackson ne na ji to sai tuna ya ban manzan Allah yawa sai tuna ya ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta an haka waƙoƙi da sun fito musa manzo sai su juya wa ƴan zamanin wannan waƙoƙi sai su zama sun waƙe annabi a maimakon su ci gaba da waƙen sharholiya da nanayi shine indal agani wa izhala mazaqul haqiqa tunaldiretin da abin ɗanɗano yayi yi daɗi hu umri wallahi yaban annabi da salatin annabi da kaunar annabi na rantse da ubangijin rayuwa ta mazaki ni shine abin ɗanɗano na wa muskiri kuma da yaban annabi nake maye shine sakirtu bi khamrin min wujadika sa'i nayi na bugu nayi maye da yabanka ba wai shan kayan maye na sholisho ko madarasu kudayar ko wata giya ba a'a a bugu da begen manzon Allah mutum ya ji kaunar annabi da shauke a annabi har ya samu tsaishu kamar ya samu taɓin ma hankali a cikin yaban manzon Allah wannan duka yana daga cikin usulubi na kauna ta janabi ga manzon Allah kuma mutum ba shi ke kikiro kansa ba idan mutum kaunar ta ji shi ta ji shi ana ban annabin ma sai kama kuka ko fita daga hayyacinsa eh amma Rabi Usman Baba masa rama yana cewa ni tafiya ta da kwanciya kwanciyata begen ka ce ni ta da kwanciya ta begen ka ce saboda yawan begenka ake ganin na haukace domin nisan da aka kira sunanka sai na firgice in fita hayyaci na ba san a inda nake ba to haka al'amari yake duk abin da mutum yake so ya kare a cikin wannan so ɗin to da ya ji shi zai fita daga hayyacinsa to wannan dai abin da shi yake mana nuni kenan akai wa alkuruhu indal bala wa naqibihi kuma ina tuna manzon Allah a duk lokacin da na shiga cikin wani ibtila'i ma sai tuna annabi haka ba da hadisi duk wani bala'i da ya same ka ka tuna annabi a zuwa duniya ya tafi ka tuna wannan ka tuna kuma Allah ya ma baiwa da yawa wani ƙidihi da kuma lokacin farin ciki ma annabi nake tunawa domin mutum ba zai zama mai imani ba sai ya zama na shi na Allah ne shi na manzan Allah ne a lokacin samu da lokacin rashi yana faɗa a wani baiti yana cewa wa alkuru baitan kila qabli wa innahu makali wa hali حالة الضيق والضنك إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان عندي ما يسر وما يبكي ina tuna wani baiti wanda aka faɗe shi kafin in zo wannan baitin ya yi daidai da magana ta da halina baitin yana cewa in dai hukunce-hukunce sun kasance daga Allah mamallaki mamallaka ne to duk ɗaya ne a gare ni da na zaƙi da na ɗaci kuma hadisin annabi ke fassarawa a ne amil imani ala al wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa وكتبه akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga hadisi ne wannan kai imani da kaddara mai daɗi da aka santa to shine idza kana talaqadaru min malikil mulki fasiyani indi ma yusru mai biki shine anan yake cewa ni fa annabi kurin nake tunawa a lokacin aci da lokacin zaki wa azkuruhu fi ghaibati kuma wallahi ina tuna manzon Allah a lokacin da ni kaɗa ne misala mahadari misalin yanda nake a jama'a mutum ba zai cika masoyi ba mai hidima a ce idan yana gaban jama'a zai iya yin abu mai kyau na ibada na nuna kauna ga annabi a gaban jama'a amma in a shi kaɗai yake sai ya zama na fitinanne ne mai saƙo ne a buɗe abin da ake so yanda kake a ɓoye annabi kake to a bayyana jama'a ma annabi kake yanda a bainar jama'a annabi kake yi to a koya ma ya zama annabi kake yi shine abin da shehu rai ke nuna mana dan mu koya dan mu koya misalan mahabari misalin a halarci na wa alkuruhu inda alhabibi ina tuna manzan Allah a gurin masoyina ba wani masoyi da zai dauke min hankali yana cewa walam ma jafani fi ka kullu jahuli rafattu bi dawri fi ka kullu khalili wa sayyartu ba hasimi ya muayyidi wa zaka anisi bara kullu zamili idan masoyi ina tana annabi ba zan dauki wani masoyi ba zai dauke ma hankali mata da annabi ba haka shi ma muke ba wata mugunta da zai mun ko cugunawa ko ya kunna ni ko ya hasala ni bar annabi yanda nake jin annabi a gaban masoyina to haka nake jin kaunar annabi a gaban makiyina ni ina nan ni na annabi ne muradi muradin haqqi wal abdi karkalam muradin Allah ne kur to shine wazkuruhu inda alhabibi wa lam akul li ansahu kuma wallahi ban kasance zan bar manzon Allah ba Waƙatar ajnabi al mukaddari a lokacin da makiyina neman bata rayuwata to ni ba zan shagalta da wai makiyina dan daukan fansa kaza kaza ba a'a ni ina nan dai dindindin a annabi Shi shine abin da shehu yake koya mana wannan koya mana yake yi yace walantu ara musta hasanan wallahi ban zama zan ga wani abu mai kyau ba ghaira wajen yi idan ba fuskar manzan Allah ba ai ba wani abu mai kyau in ba fuskar manzan Allah ba Allah ya nuna mana manzan Allah a cikin bancin mu Allah ya nuna mana manzan Allah a fili domin duka ana samu a ganshi a bacci in tafiya ce tafiya kuma a ganshi a fili kuma shine ne Muhammadu Rasulullahi saboda ya sa'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa kalila. ar-ruhu hakiki kuwa shine muhammadu rasulullahi saboda haka shehu yace falaisa da malu yo ai ba wani ma abu mai kyau wurin gaya ma kar ma ka ce akwai wani abu mai kyau babu kyau ghairu jil mudaththiri in ba fuskar nan ta muhammadu mudaththir ba sunan manzon Allah ne mudaththir shine muzammil Ah, to ba wata ko ba wani kyau sai fuskar manzon Allah muradiya babban burina kaunil mustafa a ce in kasance cikin kaunar manzon Allah aina ainihi Nan narke cikin annabi zama ba na ganin kaina zama aina ainu rasulullahi kawai eh wato yana cewa ah, wato in an ganka a tuna manzan Allah in an ganka a tuna annabi ƙauna tana sawa mutum ya narke ya koma wanda yake ƙauna ko ta rayuwar duniya idan matasa suna jin wannan sun sani ko tafiyar wani mutum da ya shora a duniya ko ɗan rawa ne ko ɗan ƙwallo ne ko ɗan kokawa ne ko ɗan dambe ne ko wani mai sha'abi ko wani makamacin wannan musamman matasa da su da rigarsu lambar wanda suke so da tafiyarsu irin wanda suke so da muryarsu duk ana zama haka ko a cikin ma masu yaban manzan Allah za a ga kalifofin wasu za a ga idan wani yana yaban annabi ma za ka tsammanin wancan ne Allah su bi misali kamar Shehu Rabi Usman Baba yana da halifofi da yawa wanda yan suna yaban za ka yi tsammanin wasu ne kamar irin su malam magaji Magaji ne da sauransu suna nan haka ƙauna ta manzan Allah tana sawa mutum a kwaikwayon annabi kuma ballantana shi Ibrahim khalifar Allah ne khalifar manzan Allah ne eh wannan shine kaunil mustafa aina aini yana cewa فما قطعوا في الشرق والغرب فدفدا makkatin, illa إلا لشم الشظائي ولله وعين اليوم عين محمد سرى سره في هيكلي وروعي فعال زمان كلهم فاز راقيا سوى من قال انا جي اسيره وعي وانا اسراري ني akwai abin ilimi ne na amana wanda wani ba zai iya faduwa wai kowa a ilimi a ce ta abin da malami ya faɗa sai ka gane ba in dai malami ta abin da ya faɗa sai ka gane to har sannan ba ka zama sa'ansa ka zama sa'ansa ka zama kawai abin da ya sani ka sani ai ba kowane abu za a faɗa wai ka gane ba ba zai yi ba in an faɗi wani yaran a ilimin ba za ka gane ba akwai makarantu a yi ma da za ka je in ana bayanin wani abu kawai sai dai ka ji in dai malami yana ko gane sai dai ɗaliban sai mun dai ji amma ba za gane ba to ballantana maganganun kuma bayan Allah waliyai wanda wani dan free ne kawai sai ji farfesa ya yi magana sai ce farfesa ƙarya yake sai ce farfesa ƙarya yake kuma shi bai kai gudun ba duka irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa a cikin harkar ilimai na zahiri din ma a ilimin zahiri din ma akwai abin da an faɗa ba za ka iya ganewa ba yawa to nan da ya ce zama masoyin annabi wa illa amma ban sama ka fa motifi Allah kashe ni cikin ƙaunar annabi shauƙan dan bege da ƙauna li unsuri ga asalina walau lil tizazun fil jinani bi nurihi lama hanna nahwal kulli kullu mubassari shau yace wallahi a cikin aljanna da ba dan da daɗin ganin annabi ake shiga aljanna a ji daɗin annabi da haske ba lama hanna nahwal kulli kullu mubassari to da da duk wani mai ido da kwalli da ba zai burin ya shiga aljanna ba wato shehu ibrahim nan yana nuna mana cewa da a ce yanzu da za a ɗebi mu gwada hankalinka a ce a lahira ga aljanna a ce ka shiga amma a ce annabi baya ce idan ka shiga aljannar baka da hankali ai inda annabi yake shine aljanna duk inda sarki ya sauka nan ce fada yau duk inda sarki ya sauka nan ce fada hausa suna cewa duk inda ka ci kifi nan ce argungun ɗinka to annabi yana aljanna ba shiga aljanna shine daɗin aljanna idan an shiga aljanna ba annabi ba ba ta da fa'ida da yawa wani wawan haka ce ga aljanna ga annabi zaɓi ɗaya wani aljanna zai ɗauka saboda bai san darajar maza Allah dan muna ganin irin waɗannan jakuna a yanzu suna da yawa yau wa inhum illa kala bal hum bal? alayhi salatu wa salamu da kai la aisha al-abdu aisha al-bahai to halin dai saboda yanayi na lokaci kuma wannan kafiya ita za mu karanta nan da na ga lokacin ya danja yana walau lantizalu fil jinani binuri jin daɗi a aljanna ba dan da hasken annabi za a ji ba lama hanna na awal kulli kullu mubasiri da duk mai kallo mai basira ba zai buri ma shiga aljanna ba walaita rasulullahi kana musairan to an fara shiga cikin ma'anar qasidatu faqid al-aqal ke qasidatu faqid al-aqal da muka faɗa qasida ce ta tamanni da buri an ce tamanni buri kenan shau ya yi burin ya zama kaza na annabi ya zama kaza na annabi kuma wannan gurare ya zama raddi ga duk waɗanda suka jahilci shehu ibrahim jahiltar ko ta soyayya ko kuma ta ƙiyayya domin akwai jahilta ta ƙiyayya akwai jahilta ta soyayya amma ta soyayya ɗin da an gyara ta sai ga ta yi amfani Shehu Ibrahim wali ne daga cikin waliyan al'umman manzan Allah. Shehu Ibrahim khalifa ne na Shehu ne, Shi sirrin Allah ne. Shehu Ibrahim sirrin manzan Allah ne kuma sirrin Shehu ne. Haka dai Shehu ma Tijjani ce sirri sirri sirri gausul asari khatamul kitabi. Idan ku aka ce abu sirrin sirrin sirri shi sirrin sirri sirri shi sirrin shautiya ne shautiya ne sirrin manzo Allah ne manzo Allah sirrin Allah ne to sirri kuwa ai ba lalle ka gane sirri sara sirru fi sirri fa kulli sirru bi umnu rasulin qadiyan lil alai shi ifsha'in sirri mummunan abu ne a cikin tafiyar sufa ifsha'in sirri wato duk abin da ka sani na asiran Allah a ce wai sai ka faɗa kowa ya ji ba zai yiwu ba na sha buga misali kuma ana ganewa idan aka yi wa yaro auren fari idan aka yi wa yaro auren fari sai Allah ya kaddara a gidan babansa yake zaune ga ɗakin ƙosa da ubansa a gefe shi ma yaro sabon aure da amaryarsa suna gefe nan ɓangaren ƴaƴa nan ɓangaren iyaye yaron can da aka yi masa auren fari ran da ya tare gari ya waye wala Allah sun yi alaka da wannan amarya tasa alaka irin ta aure wanda shari'a ta santa to kuma a sirrance suka yi sai yazo ya sa kuje ya kira babansa da babansa da kishiyar babansa da mutanen gida ya ce baba ai jiya da daddare wallahi bari mu gaya muku wani sirri da da kira Allah ya mana shi in ya faɗa ƙarya ai ba ƙarya ba to ne ba ga gaskiyar da za ta to gashi a rayuwa ma ana samun irin wannan barzantana sirrin Allah kuma idan mutum yana ganin kamar ya je wasu halaruri ya gano wani abu yana so dole sai ya yi tallan abin a gaban jahilai dan ka faɗi wani abu ba za ka kama kafar farcen su shan wani ba domin duk wanda ya kai ya kawo na yalin ɗaya waɗannan asabiqun al-awwaluna din madadin su ake ɗiba hayyar dan kai talla dan kai suna akan sirrin Allah ko dan ka ce ka gano na abu ba abin da zaka jawo kanka sai ci baya domin mun sha ganin sababbin samun kuɗi sababbin samun kuɗi musamman masu kuɗin yan damfara yan 419 ko wanda suka samo kuɗi wato a hanya ta gaggawa hanya ta gaggawa mun gagga irin wannan wannan muna isar da sako ne ko ina mun gagga irin waɗannan masu samun kuɗi kuɗi na gaggawa ba sai mun kama sunan wane da wane ba amma mun san wasu kuma mun san sunayen in suka fara samun kuɗi za su suna watsa kuɗi sama ana wawa suna watsa kuɗi a ta wawa sai ta watsawa a inda suke ji na wuce jamu sun san wasu to yanzu mutumin da ya fara samun kuɗi ya fara samun jiya kuɗi sai yake watsawa ake wawa ya fi dangote ne ka taɓa gan dangote ya yi ya fi aminu dogo ko ya fi abu samad ne su suna wannan watsawar to idan mutum ya fara samun sirrin Allah da sirrin manzan Allah bacci ja ne ya fara samun sirrin shehu tijjani ce Ibrahim sai ce dole wai wannan abun sai ya watsa kowa ya sani ta daga sannan kuma ka ci baya daga sannan baya ka ci akwai abin da dole sai mutum ya kawo level ɗin ake gaya masa in mutum bai zo gurin wannan level ɗin ba ba a tattaunawa shehu rajallahu ta'ala yana cewa بدال محياه هباني وساله ومن نال سر المصطفى أكثر السمتع haka ya faɗa kyawun manzon Allah ya bayyana gare ni ya bani saduwa da shi sai da yadda sirrin yake wanda ya samu sirrin manzon Allah to zai yawaita shiru shiru eh zai yawaita shiru shiru shine walaita rasulullah ina ma dai a ce manzon Allah kana musakiran hama a ce ni murhun gidan annabi ne ina ma a ce ni murhun gidan annabi ne a nan mun fassara wannan guri shekaru da yawa da gurare na majalisu da yawa shau ya ce ina ma shi murhun gidan annabi ne kaga anan ba za ka ce shau ya wa annabi Muhammadu ba tunda shi so yake zama murhun gidan annabi shi ina ma dutsen murhun gidan annabi aka ɗauko shi ake ɗora tukunyar gidan annabi a kansa kaga fakidul akali ta zo idan ka koma kuma ta wani bangaren me yace librahama naran halidan kulla matsari wannan murhun ya tabbata a gidan annabi ana wura wuta a kansa to shau ya zama murhun gidan annabi ma'ana murhun rura ƙaunar manzan Allah da bayyana yaban annabi shau ya zama wannan murhun an ɗora tukunya a kai ruwa yana zaɓalɓala su ne mabiya sun samu zunzurutun ƙaunar annabi a cikin abayatan shehu an koya wa duniya yadda ake yaban manzan Allah yadda ake ƙaunar manzan Allah yadda ake ƙarewa a manzan Allah Shau yana da kamasho a cikin wannan karni daga nan ila mulki ya mace dabba wata halara ta gaban shau babu ita. Wala khamisatu Allah anatullahi alaiha ne. Ba wata halara. Daga nan an gama. Eh shi sirri ne. Eh lamarinka daban ne sai dai shu. Sai lamarin ka daban yake sai dai ne Shine abinda arfan suke cewa sha'anin min shu'ulul haqqi shi shau sha'ani ne daga sha'anin Allah kurkur duk iya tunaninka bar ganin ka gane shau wallahi ba gane shi yes baya ganuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah yawa to saboda haka murhu yake so i zama to gashi kuma ya zama murhun rura ƙaunar manzon Allah kunna wutar kaunar annabi wannan murhun ya zo na ma'ana ke kulla mas'ari yace wale ce kasbi ne. kai ina ma ne Hassan da Husaini jikokin nan na annabi wanda annabi ya zo sallah in ya sujjada suka hau kansa baya dagawa sai sun sauka in aka yi tsara sai ce a kyale su ya daga su kuma yana musu baitoci cewar sun yi kama da annabi ba su kama da ali ba asibi ne kenan yayin da Fadima sayyidina Hassan da sayyidina Husaini wato yana cewa ni'mal idil kuma. wato La da wannan rikisa guda biyu Hassan da Husaini ni'mal jamal jamalu kuma La da wanda kuka hau kansa sai dinga masa dauka wuya dauka wuya yake cewa sai shabba kansa kamar shine abin da ake hawa su kuma su ne rigiza annabi ya musu waɗannan abayatai su sayyidina Hassan da Hussein irin waɗannan kirari da manzon Allah yake musu yace idlaini fawqo wale ce kan siddiqi shi Ibrahim yace ina ma ni ne na zama sayyidina Abubakar Siddiqu ina ma ni ne sayyidina Abubakar Siddiqu wanda an buka shiga kogo da manzon Allah na zama na biyu a musulunci laiti ka Ja'fari kai ina ma ni ne Ja'far dan Abi Talib wanda ya rasu a yakin mota dan uwan Annabi Ja'far dan Abi Talib wanda manzon Allah ya ce kai kama da ni a ɗabi'arka da siffar jikinka Ja'far dan Abi Talib ya dinga kwabo yana zagaya manzon Allah yana jin daɗi ashe kenan idan an samu wani jazafa ta kama shi yayi abubuwan da ba haka yake ba to sai an masa uzuri in dai da gaske yake yi ba a ce wanda zai shiga jazaba ta ƙarya a sa na zalibi yana kan kuɗi bai mun kuɗi na ba wannan ba da gaske ke ba da hankalinsa amma akwai abin da ake faɗa a kai matsayin da wallahi mai yin ba a cikin hankalinsa yake ba to wannan ba gafuri ne kuma an yi a gaban annabi to ai akwai hadisi na manzan Allah da wani bawan Allah ya shiga jazaba a Allah hadisin tun a cikin wannan littafin riyadu salihina manzo Allah yace wani mutum ne a babu tuwa manzo Allah ne littafin ya kawo shi Imam Nawawi yace Allah yana son tuban bawansa yana son tuban bawansa yana farin ciki da bawansa in ya tuba fiye da ɗayan ku idan yana tafiya a daji yana kan raƙumi ko raƙuma abincinsa shi wannan matafiyin yana kan raƙumin abin shansa yana kan raƙumin ana nan sai raƙumin ya ɓata da raƙumin ya ɓata wannan bawan Allah ba ruwa a tare da shi ba abinci ga daji ba gida gaba ba gida ba ya ɗaya bai kauna ya yi da mutuwa kawai zai sai je gindin wata bishiya sai bacci ya ɗauke shi da bacci ya ɗauke shi kawai sai ya wayi gari ma'ana ya farka sai ya gara kuma ya dawo ya tsaya a kansa ga ruwa ya zo ga abinci ya zo tun da raƙumansa ya dawo sai matsayi rike akalar raƙuman kuma ijiman manzan Allah sai wannan mutum ke ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne Allahnka yace akhata ce shiddatil farih wannan tsantsar farin ciki ne yasa yayi kuskure kuma ba shi da laifi al'amarin ƙaunar Allah da san Allah da zikirin Allah da ambatan annabi ana shiga hali na ƙauna akwai wanda in yana farin ciki kuka yi kai da rasa mai zai ba godiya ba shata a ƙarshen rayuwarsa ya gama da wani gagarumin mai kuɗi mashahuri shi kuma shata ya rufa ya wa shata hidima ta ƙarshe ishe tun motar da ta zo sai ya saya wa shata shata dai mawai wannan mai kuɗi shine ɗan kabo jarman kano akwai motar da ya taɓa saya wa shata ni na ga kalif ɗin da ya ba shi shata ya farin ciki ce mamma na yi takaicin na tsufa sai da na tsufa na gamu da kai ba abin da baka ban ba kabon kuɗi kabon kuɗi har sun yi sami yau wannan motar ma gashi ne ba zai ba ta zamani ce kawai a gaban jama'a sai shata yake ga dan kabon yake cewa kai mamman ban gode ba na gaya ma ban gode ba ban gode ba kuma a cikin wannan ɗin godiyar take shi jarmin sai kama dariya ana ga ita kai ban gode ba jazabi ne jazabi ne jazabi ne to saboda haka al'amari na sai na rasulullah ko na bayin Allah ba a yi musu hukunci in baka san matsayin da suka je ba ya luquna ni jahalan wa aikantu anna man tajaffa min bi ishari ma tuhu sabba da yawa mutum zai zo yana aibata ka akan wani abu sai bai karshe shi ma bai dan dana bane da ya dan dana sai ka kurfa da gudu kana nema yana nema ashe shi ma ya dan dan wannan abin ya ji yau soyayya tana sawa yanzu dai mutane tunda Allah ya sabbata ya shabba haso da san kudin tsiya wato hibunal mala kaga muhabba wasu Allah yace kudi kuke so mun gane ku wato hibunal mala hubban na jamman kuna son kudi so na ƙarshe kudi ne za su sa mutum ganshi a bola ya gudu gudu ya sa kayan mahaukata wallahi kudi ke nema kudi ne za su sa da sassafe mutum ya leko cikin gida za a kwashe bola ba da dan Allah ne ba da ba amma tambaya ne za a kwashe bola kuɗi ne za su sa mutum yana jiran ka yi ba haya ka cika matsayi da ba haya ta yana Allah Allah ka zo ka ce zo ka kwashe min kafin nan inda dan zatin Allah ne ba don kuɗi ba ka saka sashi kwashe kashi to saboda haka soyayya ane wa mutane uzuri a fannin da kaga baka nan wani ya wuce ka to dai wannan dai ɗan karamin misalai ne dai Ja'far dan Abi Talib ya zagaya annabi yana ta kwabo yana ta rawa yana uhasir shi'ran fi madihi ka sayyidi wa arqus lawdan li fatan yusul raqasa shau ya faɗi wannan cikin cikin ne na biyar Wasu sirshira Allah ya kyautata wa ke fi madinka a cikin banka sai da ya bana. wa arqusu nakan yi rawa nakan yi rawa nau'an ne fatan yusunin rakasa ina ma ni matashi ne wanda zan iya yin rawa din ma a yaban akwai yan lamarin da za su iya rawa yanzu yaro dan tin tin tun daga satin 14 19 zuwa 19 zuwa wannan har 30 ma in ana harrakawa ana harrakawa soyayya amma ɗan shekara saba'in ai wani ba zai iya wannan ba saboda ya wuce wannan labalin saboda shi ɗan adam mataki ne akwai wanda za ka shi yana wasan tuwon ƙasa akwai wanda za ka yana yar galagala yara ne akwai wanda suna yan sanke akwai wanda suna yanta da makamancinsu akwai labarin da za a kai yanzu ka kalli dattijo ai shekara saba'in tana yanta ai kaga ta wuce gurinta to kowane tafiya ya danganta da ɗan adam yawa wani za ka gan shi mahaukaci ne sak mahaukaci ne amma da hankalinsa na buga misali nan a zawiya a lokacin da ake wahalar abinci ruwan damuna ya faɗi a watan jun misali ko cikin watan julai an yi ruwa wani mutumin birni wanda bai san noma ba bai san komai ba sai ya zo gurin yan uwan mahaifansa a karkara sai ya tarar shi wancan mutumin birni da bai san noman komai ba ya tashi a gidansa ko kwanan hatsi ɗaya ba shi da shi ko kwanan shinkafa ɗaya ko kwanan dawa ko na gero ba shi da shi iyalansa suna cikin wahala sai ya zo ya samu ga wani mutum mai gonar da za a iya shuke buhun masara gaba ɗaya sai ga mai masara an je daji kawai ana zuba ta a ƙasa ta ba malayin za a wahala abincin nan da hankalinka kake zuba abincin nan a ƙas zubarwa ko kake zubar ko ba zubarwa yake ba kuma idan ya zubar sai sai ya take ba kuma abin mamaki abin da ya take din in zai yi sai ya riɓe shikenan shi yanzu mutumin birni ko mutumin kwatas GRA kawai ya ga mahaukaci ta na dai ka gane tsakanin ni da kai za a gane mahaukaci kaɗan dawo nan da kwana kaɗan sai dawo bayan sati ɗaya ko sati biyu ce kaga wannan masarar da ya gani ga ta nan sai ce tsari ya yi da gani ciyawa to ya bashi ɗan wata biyu zuwa uku sai zo ya ga yadda za a yi kaga a tagiri a farko wanda ya je da ba abincinsa ya binne a ƙasa ai mahaukaci ne amma shi hankalinsa fa yanzu ya tafi can nan da wata uku wannan muna magana ne dangane da waɗanda suke haikewa bayan Allah ba san mana basu ba yawa ba san mana basu ba shine wato ka ji abari wale ce a kunan yau mai turbata na ali ina ma a ce daidai da rana ɗaya ne turbayar takalmin manzan Allah ne in zama turbayar da ta liƙe wa takalmin annabi eh takalmin annabi wani gurin yana walau kuntu na alal lil amini la tammali muradi wa illa fasadikul muradi ina ma na zama takalmin annabi siliban annabi ko so ciki dan annabi nan kuma ce ai ina ma ya zama ƙuran takalmin annabi domin wannan takalmin annabi ya je inda ba wata halitta ta taɓa zuwa domin sun gana da Allah kuma da takalminsa a ƙafa annabi ya so ya cire takalma ka ce duzbi na alaika shine mai littafin badmasi yake cewa wadasa bina alaihi musharrafatul busna da takalminsa ya taka halara Allah an shabbaha ne da kurin ai sun da na fata dalla gane ƙawar ƙaushe ni ka gani amma zahiri shi annabi Musa da ya je Baitul Maqdis a nan ƙasa to a duka Tura Sina ai ta kai fa khala'ana alayka innaka bil wadi al-muqaddas tu'a to shau ya ce na ma shi turba ta kalman annabi walaiti arakun lil amin al mubashir ina ma ni aswakin annabi ne ina ma ni a bishiya aka yi na annabi ya karyi tsinkar ya aswaki da ni duk wannan tamanni ne akwai na zahirinsa akwai na bani mun yi irin wannan dai magana eh wato arakul amin al mubashir ga amintacce din nan mai bada bishara wale ce yawman kuntu shurbata ma'i ina ma da da rana ɗaya na zama makwarwar ruwan annabi in zama makwarwa ɗaya ta annabi shurbata ma'i wa hamila ka asilil bashir munawwari ina ma ni mai ɗaukan kofin da annabi zai sha ruwan da yaba ya ce je ka ɗauko mun kofin in sha ruwa a ce je ɗauko annabi kofi shi yasa wani gurin zaka ji ina murad hadijil bakhirat jami'ihim jinanun wa azwajun min al-uri wa khawal wa hasbi arasi arwa'ahu Muhammadu. wa anzilu arban kana hawa wa Ya ce mutane masu zuwa aikin haji burin su wani ce a bashi gidaje wani motoci wani ‘ya'ya wani mata in sun je aikin haji ya ce ni wallahi buri na in je ga ƙasar da annabi ya taɓa taka ta in dai na ga sararin samaniya da annabi ya taɓa ganinsa ko dutsen da idan annabi ya kai kansa to ni muradi na ya tabbata kowa akwai matsayinsa kowa akwai abin da yake roƙa wanda ya san matsayin gwamnati in gwamnati ce me kake so dan boko masanin gwamnati ya san abin da zai roƙa amma wanda bai san me zai roƙa ba sai roƙi wani abu a zamanin baban gida na sha bada da lissafi a wani bawan Allah ya je gashi ga baban gida mai wani mai gurmi ne aka je suka yi ido biyu da baban gida ka san baban gida da ya taba zuwa gidan Yusuf dan masanin Kano Yusuf mai tamasile Yusuf dan masanin Kano da yake mai dabara ne yake ga ƴaƴansa da matan kai ku fito ga lalatar kadare ku fito ga lailatul qadari a lokacin ba sami wani shugaban kasa da yake cika wato katan katan don kuɗi ya ba mutane ba irin baban gida ya yi kyauta sosai a zamaninsa to wannan mai gurmi sai a kai shi har fada a lokacin baban gida shi ga mai gurmin ta ce to me kake so kai to bai san rayuwa ba mai gurmi ya tambaye shi me kake da bukata mai gurman nan ce ko za a samu tubur ko da mai cin batir hudu kaga bai san me so roka ba zalika mablagu in kai ne za ka nemi tubur ko da mai cin batir hudu ai dama za ka samu to kowa akwai matsayinsa kowa akwai matsayinsa ɗan ƙaramin yaro wata ƙila yanzu da ka bashi ɗan naira goma sabuwa tsalle zai eh, ya ce tsalle magidanci don ka bashi naira goma me za a yi to kyautar da za a ba kuma wani magidanci idan aka ce ka je gaban shugaban ƙaramin hukuma shi ma irin wannan kyautar za ka yi masa in ka je gaban gwamna irin wannan kyautar za ka yi masa shugaban ƙasa, irin wannan kyautar za ka yi masa to saboda haka shehu radiyallahu ta'ala mai dan ka duba littattafansa na yabo da littafai na nasaru musamman littattafan addu'a da shi addu'a za ka gama wani abin ke tunanin ba a roƙon Allah wannan abu har inda fashau zai ce Allah ina roƙon ka kai ka ban kai dan Allah ya baka Allah shikenan ka samu Allah man wajada Allah wajada kullu shay ai dai rashin samun Allah ne samun bagauniya mutum ba shi da Allah kuma kai Allah ka lamba ɗaya ne wani lamba dubu ne kuma Allah ɗaya ne kowa da yadda yake ganin Allah yake jin Allah eh ba ma san mai maganar da ba za a gane ba ne saboda ana zamanin da wani kawai sai shiga harkar midiya ya yiwo maganar da ta sha hankalin mutane a zo a ta cece ce, kuma laifin na wanda ya yi wannan abin domin kowa haƙƙi sun nasa da ƙadari hukuli kowa an yi masa magana ne gwargwadon hankalinsa to dai layi halin shau ya ce ina ma shi makwaroruwan gidan annabi ne shi mai ɗaukan kofin da annabi sha ruwa ne ko allil nafsi ina bai wa kaina haƙuri bil wisali da saduwa fa Allah huwa la Allah ya bi wasale manzo Allah zai yi kyauta da saduwa lil raqiqil muharrari ga wannan bawa wato tace salatun ala yasina salatin Allah ya tabbata ga Muhammad yasin daha mai suna ɗaha Muhammadu, ma ali da alaye wala sahabi da sabon manzan Allah salatu ya zama ghairu mubattar ba abin yankewa ba inna shani aka huwal abtar kira wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzan Allah wannan karfi cewa duk makiyin manzan Allah shine abtari kuma ba wai a iya kaidu hayati rasulullahi yake duk wani mai gani gana a annabi yankakken da shi ba duk mutumin da duk mutumin da yake gaya annabi magana to yana da yankakken baya kuma zai gama lafiya ba yawa ba zai gama lafiya muna ganin masu kato bara wani lokaci ya fara daga kan wani yayi sai a musu promotion da rashin mutunci sai ta haka janibin manzo Allah sai ga mutum ya zama dabba sak dabba sak gashi na ba gashi na yanzu ba goye ba masu mugun maganganu a janabin manzo Allah sai ba sa neman kaza sun zama korarru da hatta a cikin yan tawagar tasu su korarru ne bihi ya kata dal akwanu illa li amu hada mashi ibrahim da annabar kaunu suke koya koyo koyi in banda sinannin ciki yawa inan na cikin roma ne zai ce ba ruwansa da annabi ko ba a neman wani abu kaza na annabi annabi ba Allah bane amma dai kana son wani abu daga Allah wallahi ya ka je ta annabi duk inda ka zaga sai ka zaga wata annabi shi zaga shi nan muna kallon wanda harshen su ya jefa su cikin bala'i ɗan uwansu ma ba sa son su ɗan uwansu a aƙidar ko a ra'ayi ba sa son su saboda sai daga sun an yi kwantar da su kawai sun gaya annabi magana to annabi ladabi ne ake a sa. saudaka Allah ya bar mu cikin kaunar manzo Allah da ladabi Allah ya ƙara wannan gari albarka kuma muna addu'a ga yan mu waɗanda suke cikin maulidi a garin tidin guri a cikin waccan garin hukuma ta igabi wanda aka jefa musu kuma abu Allah ya kabi shi da su kuma kamar yadda muke ta magana diyan diyan diyan nan gwamnati ta dubi wannan lamari ta diya domin an ce yan majalisu sanatoci sun yafe albashinsu na wata ɗaya su ɗari da tara ne miliyan miliyan miliyan ake ba kowa sun ce sun yafe miliyan ɗari da tara za a bai wa mutanen garin to adiyyar musulunci ba wannan ko kuɗin mutum ɗaya ba baya ba ko kuɗin mutum ɗaya domin yaro ko yau aka haife shi kuɗinsa adiyya ta musulunci a wannan shekara ta 1445 muna gaya duniya wannan kuɗin mutum a yau adiya miliyan ɗari biyu da miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar da tamanin da takwas Kudin mutum ɗaya duk mutum ɗaya ya kamata gwamnati ta ji wannan ni ne gari samun kun sani mutum ɗaya diyarsa kuɗinsa a naira ta najeriya a wannan shekara miliyan ɗari biyu da miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar da dubu tamanin da takwas mutum ɗaya ta yi lissafa mutane nawa ga shi to shi sa musulunci shi ya san kimar ɗan adam shi ya san darajar ɗan adam yanzu su yi waɗannan 'yan majalisu gani za su yi abin alheri sai sun tattara albashinsu na wata ɗaya miliyan miliyan su ɗari da tara ne miliyan ɗari da tara to ko kuɗin mutum ɗaya ba ya ba ko kuɗin mutum ɗaya ba biya ba mun gaya muku wannan ba sai da muka lissafa sai da muka yi bincike muka tabbatar da wannan lissafin ba wai shaci ba da mun gaya muku saboda haka muna kira irin wannan tashi hankali da ake arewacin Najeriya ana cutar da al'ummar saboda haka waɗanda ake wannan kulle-kulle da su Allah ya mana maganin su dan alfarma sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gama da duniya lafiya waɗanda duk suka zo wannan guri Allah biya muradun su waɗanda suke jin mu daga nesa ko a nan kusa ko a nesa Allah ya haɗa mu cikin lada din Alfarma sai na rasulullah Allah ne mai ta mana na ku amin abubakar mai diwani tudun wada nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah